Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa ta cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda muka saba din mako, Shirin tambaya da amsa na kawo muku amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraron mu suka aiko mana ne, kuma daga cikin tambayoyin namu na yau za mu ji musabbabin yakin duniya na biyu da kuma yadda ya kaya. Abokinku Michael Kudisin ne ke muku lale marhabin. za mu shiga shirin gadan-gadan da wannan tambayar da ta fito daga madasiyar muhammad ta balewa da isa isa kofsi a sarara suka ce a najeriya an kesta mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a duk shekara suke fama da cutar matsalar wahalar yin fitsari wato prostatic hyperplasia a turance ko kuma bph a takaice shin menene yake haifar da wannan matsalar me yasa cutar akasari ta fi kama maza waɗanda suka manyanta shin ana iya warkewa kwata-kwata daga cutar to a game da wannan tambayar wakilin mu a najeriya ibrahim malam goje ya tattauna da Dr. Yusuf Abdu Misau, malami a sashen koyon aikin likita na jami'ar ta Balewa da ke Baucin Yakubu a Najeriya. To a in na fahimci tambayan da kyau ana magana a kan namiji ya kasa yin fitsari saboda matsalan halittan da ke al'auran gaban namiji da ake ce da shi prostate. To shi prostate yana ɗaya daga cikin a ɓangarorin halittu na al'aura na namiji wanda mata ba su da shi kuma a ɓoye yake ba a bayyane kamar yadda 'ya'yan maraina da kuma shi kansa a azzakari yake ba don haka sau da dama mutane ba su san ma menene shi ba to wani halitta ne mai kama da albasa wanda yake kasan jakan da ke tara fitsari wato wanda a turanci ake ce da ita blada to akan samu wani yanayi da zai kasance shi wannan halitta na prostate din ya yi tauri to yin taurin shi nan sai ya kasance ko da mutum ya yi yunkurin yin fitsari ba zai iya samun yin fitsarin ba saboda ya kan toshe hanyar fitsarin ya hana fitsarin wucewa saboda shi ainihin bututun da ke ɗaukan fitsari daga cikin jakan fitsari wato bulada ɗin ya biya ta cikin wannan halitta na prostate ɗin ne kafin ya kai ga fita daga cikin azzakari yawa ya ce kuma me yasa wannan cuta ta fi kama maza waɗanda yawanci suka manyanta eh na farko dai tun da na ce dama ba mata ba su da wannan halitta na prostate ɗin kaga kenan ba ma maganan su su su yi wannan cuta ɗin ciwo ne da kawai za a iya samu a maza kamar yadda mu kuma maza ba mu da mahaifa a jikinmu to kaga kenan mu ma ba za samu wani cuta kamar sankara da ya shafi mahaifa a jikin namiji ba to akan samu ciwon ne idan mutum ya dan fara manyanta saboda wannan manyantan shekaru lokacin da mutum ya fara furfura daga shekara arba'in isama yanayin shi wannan halitta na prostate din yakan canja ya kasance ya fara yin tauri a maimakon yana da laushin da idan mutum zai yi fitsari yakan ba da dama fitsarin ya wuce ta cikinsa to yanayin yau da kullum na shekara shi yake kai ga wannan wannan halitta na prostate din ya yi tauri kuma ya zama na har a kai matsayin da fitsari ma sai ya gagara kwata-kwata domin ya gama yin tauri kamar dutse ko kuma ma in aka yi rashin sa'a har a samu ciwon sankara wato abin da ake ce da shi daji a jikinsa wanda yake iya kai ga wasu matsaloli kuma da dama ka riga ka amsa ɗaya daga cikin tambayoyinsa na farko-farko da yake cewa me yake haifar da wannan matsala to tambaya ta gaba ya ce ana iya warkewa kwata-kwata daga wannan lalura? ana iya warkewa musamman idan aka gano matsalan da wurwuri kuma aka yi sa'a lokacin da aka gano matsalan babu ciwon daji a ciki saboda sau da dama lokacin da shi prostate yake bada matsala a mutum a maza za ka samu shi kuma namijin bai bukatansa domin muhimmancin taka wanda da yake yi shine wajen aihuwa so lokacin da maza suka fara samun matsala da prostate za ka samu sun riga sun gama aihuwarsu saboda haka idan aka gano da wuri akan yi tiyata a cire shi in mutum bai sun tiyata akan ba da maganganuwa wanda za su iya taimakawa amma ba lallai su kawar da matsalan gaba ki ɗaya ba ga waɗanda suke girma shekarunsu sun kai akalla arba'in zuwa sama akwai wata shawara da ya kamata ka ba su matakai da ya kamata su ɗauka don ganin cewa ba su fada cikin tarkon wannan matsala ba to a zancen gaskiya babu har yanzu ba a ilimin kimiyyan bature ba a san takamaiman me ke kawo shi wannan prostate din ya yi tauri ga wasu maza ba amma dai an fahimci cewa idan a cikin zuriya wani yana da shi wani ma yana iya samu wato kamar ana iya gadonsa kenan amma babu wani abu da aka alakanta musamman da za a ce shi ne ke kawo shi balle kuma a yi maganan hanyar da za a kare shi ko da daga cikin nau'ikan abinci da um, jama'a suke amfani da su yau da kullum ba wani abin da watakila ake tunanin cewa yawan cinsa zai uh, alakanta mutum da wannan matsala a kimiyyance babu wani abu wani bincike na musamman wanda ya tabbatar da haka to dokta muna godiya kwarai da gaske da amsa waɗannan tambayoyi to masha Allah na gode Allah ubangiji ba shakka Allah ke da magani da fatan an gamsu da amsar wannan tambayar da muka samu daga Dr. Yusuf Abdu Misau. Ga wannan tambayar da muka samu daga Hafizu Balarabe Gusau, jihar Zamfaran, Najeriya. Ya ce ƙasashe nawa ne yake ƙarƙashin Birtaniya? Wace irin gamayya ce haka suke yi? Su ma Firaministan Birtaniya na da iko a kansu? wata ƙasa cikin su na iya cewa ta fita daga ƙarƙashin birtaniya ma'ana scotland ta ce daga yau ta zama ƙasa mai yanci ba ƙasar birtaniya take kuma ba to akan wannan tambayar ga tattaunawar wakilin mu na kaduna a nigeria aminu sani sadu da farfesa habu muhammad fage malami a jami'ar bayero da ke kano a nigeria. ƙasa ta birtaniya haɗaka ce sai dai ba irin haɗaka ta federaliya ba domin ita britannica tana haɗe ne da ƙasashe guda hudu akwai ingila akwai scotland akwai wales akwai kuma northern ireland wa'annan ƙasashe guda hudu suke eh, ƙarƙashin ingila su ne ake kira united kingdom wato daula ta britannia ita wannan daular wato mulki irin kamar na monarchy kenan ko da ake wanda ake cewa mulukiya ake yi domin su suna da 'yancin kansu kuma ƙasa ce kowace mai zaman kanta amma kuma tana halakanta kanta da cikin daular ta united kingdom kenan ta dalilin wato yadda masarauta ta ingila gaba ɗaya ko kuma ce masarautar ita birtaniyan ta ɗauko asali ita wato sarauniyar ingila kamar ita ce wato tubali ga waɗannan ƙasashe sai dai kowanne daga cikinsu kuma suna da masarauta irin tasu hasali ma kamar yadda na faɗa ɗin su ƙasashe ne masu cin gashin kansu kuma suna cikin wannan haɗaka saboda dalilin wannan masarautu da suka haɗu akwai a wani lokaci kamar yadda muka sani wasu daga ciki suna tsokacin cewar wannan haɗakar su suna ganin ya kamata su fice daga ciki ya kasance sun samu wato 'yanci irin nasu da masarautunsu wanda ba su da halaƙa da masarautar ingila wato kamar ƙasa ta scotland inda har suka zauna suka yi wato abin da ake kira referendum na tunanin a 2017 ne zuwa 18 daga ƙarshe dai suka yanke cewar kada su fita daga cikin wannan daular domin ficewa daga cikin birtaniya daidai yake da wasu abubuwa da suka gada wanda daman ana nan ana tare da su yau da kullum tun fil azal za su gushe wato kenan babu su sannan suka cewa ficewarsu kuma duk da yake akwai kowanne yana da iya arzikinsa kuma duka kamar a ce ƙasashe ne wanda ba yawa ne da su ba kuma ruwa ne ya kewaye su to arzikin ƙasarsu zai samu rauni domin yadda haɗakar ta kawo wato dangantaka da juna tare da kuma tsayawa irin ta sana'o'i da ciniki da yake tattare da su wace irin gamayya ce haka suka yi su ma firaministan birtaniya ne ke da iko a kansu wata ƙasa cikinsu tana iya cewa ta fita daga ƙarƙashin birtaniya in ka duba wannan ba tsarin yana federaliya ba amma kuma yana nuna kamar na confederaliya ne amma kuma ba confederaliya ba ne domin ai su daman ba wai haɗaka ce ta gwamnati ba ba wanda yake ɗaukar doka daga ingila ko kuma yance ba wanda yake ɗaukar doka daga london kowannensu suna da dokokinsu su dai haɗaka ce wacce yake ta ɗauko a tarihi kuma ta ba da danƙon wato zumuntaka tsakaninsu wanda yake kawo harkar al'adu ne da gargajiya tare da kuma to haɗaka ta wajen masarautu tare da kuma dangantaka da ke ta jinsi na mutanen ingila a takarawa mai zaƙin zuma a takarawa mai zaƙin kwarai a takarawa mai zaƙin zuma a takarawa mai zaƙin kwarai yawa yawa yawa yara manyan gobe maza gumban dube kenan yara manyan gobe maza gumban dube kenan sana baka sabon launi sabon launi mai Waƙar bargayi Abdullahi Farisku kenan. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kana iya aiko da tambaya mai ma'ana ta adireshin mun imel a arfai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ka. Yanzu kuma shirin zai dora da wannan tambayar da ta shigo taskar namu daga abakar ankuri lakwaja da bala na yashi. Inda suka ce, wai menene musabbabin yakin duniya na biyu? waɗanne ƙasashen duniya ne suka yi fafatawa da juna ta yaya yakin ya canza alƙiblar tafiyar da harkokin duniya wakilinmu na maraɗi a jamhuriyar nijar salisu isa ya yunkuro ya samu tattaunawa da malamin tarihi malam saniya okwargom na lise dan kulodo da ke maraɗi a jamhuriyar nijar kahin in ba da musabbabin wannan yaƙi na duniya na biyu yana so in tunatar da mutane cewa yaƙi ne wanda ya afku tsakanin 1939 zuwa 1945 shekara shidda aka yi ana yin shi musabbabin suna da yawa amma masu mahimmanci ciki su ne eh, wasu take-take da shugaban jamus eh, na lokacin ya rika yi eh, wanda ake ce ma adolf hitler shugaban jamus ne wanda ya zo a taragar mulki a da da da tara talatin 1933 aka naɗa shi chancelier wazirin jamus kamar prime minister ne a wata ƙasa tun da aka ƙare na duniya na hawari yana shan haushin abin da aka matakan da aka ɗauka musamman da aka ɗauki matakai zuwa ga ƙasar jamus da aka ma takunkumi aka sa mata aka kwace mata kama a nan ƙasar afirka tana da ƙasar da take mulki kamar su togo kamar su kamaru kamar su namibia wadda ake ce masu west african eh, alma a kwakwace aka ba sauran ƙasashen to duka wannan abun yana mashi zahi duk wannan abu da aka yi yarjejeniya da aka yi canda da a ƙarshen yaƙi na hari sai ya ce wannan ai duka wannan ya zama banza abinda aka hana shi kaga an ce kai karin wasu manyan makamai sojan shi ba za su wuce ba duka duka eh, dubu dari ke sarrafa duk wasu makamai manya aka ce wannan an daina duka amma shi da ya zo duka sai ya ce ai wannan abu wannan zance bai taso ba duka wannan duk ya yi shi har ya zo da alif da ɗari tara da talatin da takwas to daga nan wani abu ya fara kamari tunda daga nan shi ya ce ai akwai 'yan ƙasar jamus da suke nan suna rayuwa cikin ƙasashe na kusa da jamus kan kuma wa'annan mutane ya kamata a ce suna tare da 'yan uwansu na jamus kuma jamus ta bunƙasa tunda yankin nata ba ita isa ba hmm. su yake sai ya karu ya haɗa shi yawwa kai austria ma ya kamata da a ce babu ma ita a sa ta cikin jamus matan maris na 1938 yi wannan mamaya kuma sai ya juya wajen czechoslovakia sai koma wajen Poloni. Mm-hmm. da ya mamaye poland to nan wani wadada mm-hmm. abu dada ya ce to sai ita kuma poland tana da ma'amala da ƙasar faransa da ƙasar ingila to dai ma mamaye bolan a rana ɗaya ga watan satumba 1939 sannan ne ƙasar faransa da ƙasar ingila suka ce to wannan gamin hawa ba za mu kyale ba tun da mun yi yarjejeniya da bolon sai kwana biyu a uku ga watan satumba 1939 eh, sai suka ce ma itilayar to mu ma yanzu gare ka mun shiga yaƙi. waɗanne ƙasashen duniya ne suka yi fafata eh, a cikin shi wannan yaƙin duniya ne ƙasar jamus tana da abokai akwai su italiya akwai su japan duk abokanta ne mai ita ta fara ƙasar jamus to daga nan ne abu daɗa kowa sai ce bari ya goya mu abokin shi baya bari ya goya mu abokin shi baya ana nan ta ta yi ta sai ga shi da eh, amurka ba ta ciki amma shekara biyu da fara yaƙi a 1941 dabar rasha ta shiga ansuit amurka ta shiga yanzu wannan shiga nasu ita rasha shi hitler kahin ma mai rasha sai da ya yi yarjejeniya tare da shugaban rasha na lokacin wanda ake ce ma stalin ya aika ministirkin shi musamman ya yi aka yi yawa aka yarjejeniya kamar kasashen biyu ba za su ma juna yaki ba har abada amma ko da ya dawo kwana takwas daga baya kawai sai ya mamaye rasha sai ta shigo cikin yaƙi wannan cikin watan shuni ne na 1941 eh, to shi kuma can wajen amurka su can 'yan japan ne su ma japan can suna ɗan borinsu wataran kawai sai prime minister na lokacin wani ana ce mashi tojo general tojo sai ya aika jirage kawai suka fatattaki wani wata rundunar soja na amurka wanda ke pearl harbor bisa kan tsibirin hawaii suka fatattaki eh, sojojin amurka watan disamba na 1941 ba ku babu mu ba mu kuma babu ku kowa ya harkar gidansu kowa ya tsarin gidansu kowa ya rike abin samu ba mu babu ku na sa ku ji ka shedi ne kau da gangan ga wani dan sako nan ta dace eh kun dau bayanai kun kai wasanannu kun rince idanu kuna so a karmu wai kuna so a bar mu kar a gane batun mu tuni wannan ya kwana nan Allah shi ke da komai ai Allah shi ke da komai mu da mi girman kawo da mai girman kwabo ai da mai girman kwabo ai kare mu kare kankanan mu kowa komai ba ma da haushi ba ma da haushi na kowa mu ba ma da haushi ma kan ba ma ba ne eh ban ba ma ba ne shi ban ba ma ba ne in yare girma duba ko zaki da kura shi girman shi yake rikewa bambancin da a fili ita kau za ta yi komai ta ɗauko mai idan ba yau yanzu kowa sai ya tsaya wuri nai ba ku babu mu kuma ba mu kuma babu ku kowa ya harkar gidansu kowa ya tsarin gidansu kowa ya rike to badalla da fatan an gamsu da amsar tambayar da aka samu sai dai za mu ci gaba a mako mai zuwa nan shirin ya kawo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin injiniya da ya haɗa mana sauti mustapha adebisi abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.